sai suratul fajri ita ce sura ta 89 sura ce makiya tana kunshe da ayoyi 30 muna roƙon ubangiji ya taimake mu wajen bayyanar da ma'anonin ta dai me Allah ce وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر bayan bismillah ubangiji ce wal fajri ina rantsuwa da alfijir shine duk alfijir da ke ketowa da asuba don kore duhun dare yana bunkasa yana bunƙasa har rana ta fito Allah yana rantsuwa da shi wa ashir ina rantsuwa da darare guda goma waɗansu malamai suka ce ana nufin kwana goma farko na cikin watan zulhijja wanda a cikinsu ne arfa take a cikinsu ne idin babbar sallah yake waɗansu malamai suka ce walayalin ashar ana nufin kwana goma karshe na cikin ramadana don a cikinsu ne daren lailatul qadr yake waɗansu malamai suka ce kwana goman farko na watan almuharram don da cikonsu ne ake yin azumin ashura kafin su kuma ranar tara ga wata a yi tasu'a ina fata an fahimta amma dai galibin zance musamman ma wanda imam ibn kasir ya rinjayar da shi cewa layalin ashar din nan ana nufin kwanaki goma farko na watan zulhijja hadisi ya tabbata cikin bukhari manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min من هذه الأيام فقالوا ya رسول الله ولا الجهاد walal سبيل fi قال ولا الجهاد illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarji min zalika bi shay manzo ce ba waɗansu kwanaki a duniya waɗanda aikin kirki a cikinsu yake zama mafi zama abin ƙauna a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki goman farko na zulhijja sahabai suka ce ko da jihadi manzo Allah ce ko da jihadi bai kai aiki na gari a cikin waɗannan kwanaki falala ba sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa ya fita da ransa bai dawo da komai gida ba ina fata an fahimta to da haka sai malamai suke tattaunawa kwana goman karshe na ramadan da kwana goma farko na zulhijja cikin wanne ya fi falala shekul islam ibn taymiya allah jinsu kansa da gafara ya ce in mun kalli dare goman karshe na ramadan sun fi falala domin a cikinsu su ne lailatul qadr take lailatul qadr kuwa khairun min alf shahr in mun kalli yini al ayyam goman farko na zulhijja sun fi falala domin a cikinsu ne yau arfa yake kaga falalan ta yinin ce a cikin kwana goma farko na zulhijja amma falalan ta dare ce a cikin kwanaki goma karshe na mai na ramadana kenan ina fata an fahimta wato ta wannan aka mukarana wal fajri wa layalin ashr wa shaf'i wal watr Allah ce ina rantsuwa da shafa'i ina rantsuwa da wutri sai suka yi saɓani suka sabani menene menene wato suka ce ashau daga cikin maganganun su suka ce lafazin ashau yana nufin dukkan dangin halittar da yake guda ɗaya ne ba haɗa shi da kishiyarsa ba lafazin a a shafar kai wanda yake da abokin haɗi mace da namiji kenan alwatru kuma kaɗaitaccen. mace ita kadai alwatur ce haka namiji shi kadai alwatur ne in an samu aure wato ashafa'u kenan yanzu anan dukkan magidanci shi da iyalinsa ashafa'u ne dukkan gwauro kuma <laughs> wato ya zama alwatur kenan an gane ku shine ma'anan wa shafa'i walwatar akwai kira'a biyu ko ka ce walwatri ko ka ce wal witri dukkan su kirawo'i ne guda biyu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal layli idza yasr ina rantsuwa da dare lokacin da yayi tafiya suka ce idza bi ma'ana iz an gane ko idza bi ma'ana iz domin ana amfani da iza kan abin da zai zo nan gaba iz kuwa abin da ya faru jiya ta iya yi wa faru yau to kuwa gudanan dare ya faru a jiya da shekaran jiya ko yau ma kuma zai gudana da haka sai a ce iz kaga anan ana cikin kawo an kawo iza wurin da iz za a kawo sai ka ce yasri shi dare baya tafiya da kansa sai dai a yi tafiya a cikinsa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid haram ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina da haka sai suka ce iza yasri ma'anansa iz yusra fihi ina rantsuwa da dare yayin da ake tafiya a cikinsa ko dai tafiya ta isra'i wadda aka yi da manzan Allah daga makka zuwa baitul maqdis ko kuma dukkan wata tafiya da ta kama matafiyi a wani yanki cikin yankin dare hal fi zalika qasamul lidhi hijr lallai a cikin nan gurin akwai rantsuwa babba lidhi hijrin ga ma'abucin hankali alhijiru ana nufin hankali kenan sallatin ألم تر كيف فعل ربك بعاد يرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وكذا wajen wa shafa'i wal na faɗa muku fassara ɗaya ne kuma gaskiya ni dai a fahimta ta ba ita ce mai rinjaye ba duk da malamai sun faɗe ta fasara ta biyu suka ce wa shafa'i ya shafi halittu gaba ɗaya domin dukkan halittu zaune zaujaina da allah kuma tazakkaru alwitr kuma ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala dan shine alwitr kamar Allah ya yi rantsuwa da halittarsa wato jinsin halitta mace da namiji sannan kuma ya yi rantsuwa da kansa subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta wanda ko eh ya tabbata Allah ya rantsuwa da mace da namiji wallahi idza yaghsha wan nahari zata jalla wa ma khalaqa zakara wa ma khalaqa zakara ai ma din nan Allah zai khalaqa zakara wal unsa wato shi Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko da haka wacce fa'il wata daya daga cikin fasara kenan banda wannan akwai wata amma lokaci ba zai bayar ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara kaifa kin baka dubawa ka gani kai mai karatu duba a tarihi mana yadda ubangijinka ya aiwatar ga adawa irama zatil imadi su dai ada wannan su ne irama aka ce a din babban kaka a cikin kabilar irama shine asalin sunan kabilar kenan amma a shine kakan kabilar kenan an gane ko kaga za ga daula guda ana jingina ta wani lokaci zuwa ga wani wanda ya shahara cikin sarakunanta ina fata an fahimta irama zatil imad zatil imad ana nufin wato ma'abuta ma'abuta mulki domin al'imad ana nufin wato ainihin ginshiki to a nan gudan ana fassara ginshiki da mulki da suka shahara da shi ko karfi da suka shahara da shi an gane ko allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wanda ba a halitti irin su ba a sararin duniya wato adawa sun suka fi kowa karfi cikin tarihi da ya wuce a baya wa samudan allazina jabu sakhara bil ga kuma samudawa na annabi salih allazina jabu sakhara waɗanda suka huhu da duwatsu jabu bi ma'ana kasau suka yayyanka duwatsu suka yi fasalin gidajensu a ciki bilwadi a wadi din da suka zauna ciki wa fir'auna da kuma fir'auna zil autadi wato ma'abucin rundunar yaki sune al autad ko da yake lafazin al jam'i ne na wata kamar da muka faɗa tun nan cikin suratu amma wanda wata yana nufin turki amma ana cewa al autad ana nufin rundunar yaki wanda take bawa sarki kariya shine wa fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad waɗanda suka yi shishigi a cikin garurukan da suka rayu su samudawa din da su adawa din da fir'auna da mutanensa fa aktsaru fi hal fasad sun yawaita fasadi matuka a cikin garurukan su fa sabba alaihim rabbuka sauta azab sai ubangiji ya saukar musu da sauta azab bulaliyar azaba lafazin saut yana nufin bulala ma'ana dai ya sauka musu da azaba mai tsanani sabba wato ya zubo musu da ita kenan inda rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana nan a madakata ba wani bawa da yake gagara sai dai kai yawa mutum jinkiri sai ce

ubangiji ce fa ammal insanu amma shi dan adam a ɗabi'a ta sa idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi da mukami ko dukiya ko lafiya ko ilimi wa na'amahu kuma ya ni'imta shi fa yaqulu kawai sai ka jina cewa rabbi akramani ubangiji na ya girmama ni na fi ku ni ne kaza ni ne kaza ubangiji ni kan dama ai ba dangin gidansa ya bane ba Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza ba wai yana faɗa bane dan tawazu da jingina ni'ima zuwa ga Allah a'a dan alfahari wa amma idza mubtalahu amma idan ubangiji ya jarraba shi fa qadara alaihi rizqa ya kuntata arzikinsa arzikin ya zama kadan ko babu fa yaqulu rabbi sai ka jana cewa rabbi ahanan ubangiji na ya hana ni ma'ana sai ya fushi da ubangiji bisa ga Allah ya jarrabe shi da talauci ko rashin lafiya ko an kwace sa baya tana cewa jarraba ce da Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna kalla wannan tsawa ne bal la tukrimuna al a ɗabi'ar mutanen maka da wannan aya ta sauka suna da rai ba sa kare haƙƙin maraya ta Allah ce la tukrimuna al ba kwa tsare ba kwa girmama maraya wala tahadduna asalin sa la tatahadduna ba kwa kwadaitar da junanku ala ta'amil miskin bisa ga da miskini wa ta'kuluna turasa hasali ma kuna cinye gadan mutane aklan lamma ci na gaba daya sai eh, da ba kwa rage komai an gane ko wato ci mai tsanani kenan a cinye abu gaba daya wato saboda su sun kasance mace ba ta ba ta gado sai da musulunci ya zo ce a ba ta gado kananan 'ya'ya ko da maza ne ba a ba su gado sai dai a baiwa babba sai da musulunci ya zo ce a bayar lirrijal nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasana nasiban mafruda yace da mata da maza kowa za a ba su komin kadan komin yawa sai an tura an baiwa kowace an gane ko wato hibbuna al mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so wanda yake mai yawan gaske akan ce jamma ya jummu dumuman wato abidan idan ya tsananta yayi yawa kenan sai a ce jamma wato fi'ili madi ya jummu mudari'i arjumum ina masdarin kalmar kenan Allah ta bi kalla idza dukkatil ardu baka karanta ta ba kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة Ubangiji ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike kasa dakkan dakkan abinda ake nufi dakkan ba'a da dakkin marratan ba'a da marratin shine nikewa bayan nikewa ba ana surfe ba sai kuma a sake tusawa a sake tusawa a sake tusawa a injin nika ba ana nikawa ba a sake nikawa a sake nikawa to dakkan dakkan kina waja a rabbuka ka zai zo farfajiyar kiyama zuwa da ya dace da shi ba mu san yaya zuwan nan shi ba shi ya baiwa kansa sani wal malaku da mala'iku saffan saffa ay saffan ba'da saffin sahu bayan sahu waji a yau mai izin bi jahannam a wannan rana za a zo da jahannama a daure mala'iku na janta yauma izin ya tazakkarun insanu a rannan ne dan adam zai rinka tuntuntuni yana wato abin yana tilawar jaki kenan gobe da kaya eh, yana tuntuntuni yana kaiwa ya komo wa anna lahu dhikra ina wani tunani zai amfani shi a farfajiyar kiyama a duniya ne da yayi tunani sai ya gyara amma ya je san ina tunani zai amfani ya yana cewa ya laita ni kaddamtu li hayati ya kai tona ina ma na gabatarwa rayuwa ta kyakkyawan aiki fa yawma idan a wannan yini fa la yu'azzibu azabahu ahad ba mai azaba irin azabar Allah wala yusiqu wasaqahu ahad ba mai dauri irin daurin Allah tunda mala'iku za a ce khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن Al العظيم wato kaga ɗauri ne wanda ke babu irinsa a duniya ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke rai wadda take natsatsiya suka ce al mutma'inna al musaddiqa rai mai gaskata Allah mai gaskata manzon Allah irji ila rabbiki ko ma zuwa ga wurin ubangijinki radiyatan mardiya rabiya kina mai yadda da hukuncin da za a baki mardiya kina a bar yadda a wurin Allah kuma fadkhuli fi ibadi je ki shiga cikin bayina kuli jannati zai ki shiga cikin aljannata Allah sa mu cikin wanda za a faɗa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi